A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Fauziya Sarki Abubakar. Zan gabatar da waƙar Infiraji a yau ranar 25 ga watan Satumba 2010. Daga nan Kano, Najeriya. Waƙa ta tara Bismillahir rahmanir rahim. Rabbu mun biɗa arzikinka, gafarar ka da taimakonka, mun amince kuwa akwai ka, dogarar mu tana gare ka daɗa ba gawanin Ubangiji ba, jalla mun tuba gare ka, har wa yau kuma mun yabe ka, tun da alheri na gare ka, mun lizimta da godiyar ka, ba za mu butulta arzika ba, jalla mun kaskas da kanmu, bin ka mun santar daren mu, bin waninka maki ubanmu, mai nufin cuta Na gare mu wanda bai ma'uban mu sujada ba shi ya kafirce gare ka ba mu bi na su sai mu bi ka mun lizimta ta ta'abbidinka sujada sallar mu dinka tafiyar mu gare ka bai gushe ba mun yi gaggawa dabinka rabu kaunar jin ka mun ji kautsoron fushinka mun sani tsananin wuyarka ta abku ga masu ba ka gaba taimaka mani zuljalali sani talifin su ali kai nufi shi zamo dalili da ba mu kuraɓe a lahira ba baligi marashin jahala zuciyarsa ta shaida Allah ko da siffofin kamala shi kaɗai na sifar kamala ba mai farar riyar sifa ba Tambaya bayan macewa, na jiran mu cikin kushewa, tambaya nan tsoratarwa, na gare shi da razanarwa in ba ka san Ubangiji ba, mai kuɗi kake ko fakiri, ne mutum da zuwan nakiri, mun kari shi ishe shi kaburi, ga ƙasa kauta yi ɗauri bai sami wurin da zai fice ba. kowanne ya gane shi dogo sun tare shi sa'an da bango ta matse shi ba za shi waigo ko ana bare shi wai go sama ba zai san wurin gudu ba Ilbishin sarufin kasake, can duhu kau babu haske, su madokan nan kula ke ke gare su da za su doke shi don bai san Ubangiji ba. Sai su mai tsawa ya tashi, zaune sun kau kewaye shi, ga jikinsu dukan gashi, sun tsare shi su tambaye shi su ji ko bai san Ubangiji ba. sai su ce masa wayauka, waye kaddar samuwarka, waye raya ƙuruciyarka har ka kai ga matsayin ga hakka su ji bai ce ubangiji ba waye sa makasa ya ɓanya kora kore jikin ta danya waye ma komai nihaya duniya ya kashe ya raya su ji dai bai ce ubangiji ba sai su ce wa tsaye sammai sun tsaya ban sanya komai ya tara bai sa kuna mai dan da kabarin la'i mai su ji dai bai ce ubangiji ba sai su ce wa ya yi rana ya yi dare da wuni a kwana wa ya sanya ruwa gudana wa halittu wuta da ƙuna ko kau baka san ubangiji ba dan ganin su sai ya nuna guda cikinsu don ganin girman jikinsu sai su ce masa ya habi su tabbas baka san ubangiji ba sai su ce masa ba dabara in ya zama haka kai hasara duniya kayar da sora yanka yanzu kafar allura ba a bar maka don gudun zufa ba sai su ce masa ya basidi duniya ka nemi kurɗi ka kashe baka nemi daɗin lahira ba saboda ruɗi mata da ciki ba kai sani ba to ina wata yinka yanzu tunda baka amai ya zazzu ka zamo daga masu sanzu siya abarin wa'azu har ma baka san ubangiji ba ka wahaltar da kanka duniya ta kangara ka mu fa bayi na kamar ka sai su hau bawa da duka da kulake ba da sanduna ba shi kulaken nasa ƙa'imi ke gare shi irin narimi, sai su mai duka kazami dan bugu ya nutse a rami hakanan ba za shi samuwa ba tunda ya gaza ba su amsa sai bugu ba tausayinsa tun yana kuka ya kasa shi bugun ba za su fasa kodin hancin jaka bakwai ba sai su ce makasa matse shi takura shi ki kuntata shi sai su ce tsutsa ku ci shi sai su ce magara ku haushi bai san rahama a duniya ba kai ta harba nai kuna mai ga azaba an zubo mai sai su ce makasa matse mai karɗayan ku ya waƙe mai bai san rahamar ubangiji ba salihi ba wa na kirki sai ya ce masu babu sarki mai ya ga mulki sai fa jalla sifa da aiki da wani sabusi ta shariƙa ba wanda ya yi maza da mata shi ya kaddara ta, shi ya raya ta. shi kaɗai kuwa yi mabauta ban bauta wani ubangiji ba sai su ce ma dan ladabawa shi muke son tambayawa ke ƙasa da ɗayan watawa mun ji batun shi gabawa bai zaune duniya kawai ba She ka kan ana faɗi ne, ka rike ko ka gani ne, ka kiyaye ko zato ne, ce daga hankali ne na gani tun ban yi tambaya ba. sau na dai nake na tunani ba ni da kuma yanzu gani ba ni da kuma yanzu gani zuciyata ta yi ni da a ce ba wanda ya yi ni baitin rasuwa ba na kashe ba duk abin da ya faru ba shi sai ya zama kuma yanzu ga shi yanda ko da an kashe shi da a ce ba wanda ya yi shi ayi da bai kai ga samuwa ba sai na je gun malamina tambaya ga tufar kurina sai ya ce min zo ka zauna in faɗa maka wajibi na sarkin dawo ka bai gushe ba ba shi gano gun idanu ba shi kaushafo da hannu shi yawo yo zamanu wajibai ishirin sanannu na gunsa ba za su tsa'ida ba kowanensu ya ce habibi to faɗo mana wajibobi arzikinka ya ƙara ƙambi tun a yau har ran hisabi wallahi ba ka yi baƙin ciki ba sai a zo da dubun budurwa kowace mai ɗaya bakewa duk da haske mai kushewa baya jin su shi da yunwa domin ba zai bakin ciki ba sai ya ce musu samuwa ba wanda an samar da shi ba baya ruhi ko jiki ba ba mu farin samuwa ba ba mai zamanin da zai tike ba ba halittacce ba ne shi bai ba zati ba aishi yanda ya yi mu ba don nufin shi ba shigun sashi da sashi tamkar ƙasa ko saman bakwai ba wagga nafsiyar sifa ce ai sifa ta hasusiya ce sai ga zati nai ta dace su sahabbai nai su kance mu shige bawa ba kai kure ba sai ya ce masu wanga salbi ya sifa kenan garabi su biyar suke lartaya bi sai su ce faɗi babu aibi kunnin mu gare ka bai gushe ba ta damcin samuwansa dawwama daga wanzuwarsa shi da sabawar kamarsa tabbata ga wadatuwarsa da kaɗai ta ga su bar rage ba masu bi sun ma'ani su bakwai ne ji da gani sada zance ba tunani raisani iko nufi ne ban ɓoye guda cikin bakwai ba sai fasiffa ma'ana wuya su bakwai suke duk sauyiya timri kirga mai kidaya in faɗa maka babu ƙuya ba za su gaza a kan bakwai ba ji gani zan ce ga Allah wajibi ne la muhala su fa ne siffar kamala mai gani mai ji ta'ala mai zance ba da harufa ba kamilin iko kafir kamilin iko nufi ne har saninsa da rayuwa ne wajibi ne har gani ne sanya zance guntuka ne su ma ba su ƙetare bakwai ba Mun cire maka wanga shidda, nan gaba kuma za mu fidda, hurhuɗin ga biyun mu shaida, sharruɗan aika na tsaida ga ta'ala ba abin musu ba. Hurhuɗin muka ce na farko, rai sani da nufi da iko, sai ka koma can ga ɗauko, lazimin su nufi da iko, sani sai rai da zai faɗi ba. su fa ne ishiru na sifa wajibai duka ba hilafa su sa'awan ga kofa za mu zo da waɗansu sifa ishirin liddan su ban faɗi ba kowace ta bi kishiyarta wadda sai ga abin halitta za a gano samuwanta ba ta gun sarkin sarauta a gare mu ɗayansu bai wuce ba mustahilai farikonsu jallaba shi cikin rasarsu faruwa kuma na cikinsu sanya karewa gare su ba su zama gasifar ubangiji ba ba shi kini da tamka yanda ba julli da dumka kunsa babu ali da shirka shi ya ma komai iyaka shi kan mulkin sa bai tuke ba bai buƙatu bagun makani zuciya duka ta ni ba shi mali balle yamini ko zato ko hau tunani ko zato ko kau tunani ba su saka ga inda ya kashe ba ba shi ka kaudaɗiyan mahaifa ko mashawarta ka samfa mun sako rispa da shafa sai gare mu waɗanga siffa suke ba wurin ubangiji ba duk abin da jiki ya taras ba shi gunsa kaman wahaltas wa gaba ko kau ayurtas war tunani ko amantas shi yin aikin da bai sani ba ko jihala ko macewa ba su gunsa bare mantuwa ko mamayewa ba ɗayan su ga waiwayawa shi bai yi abin da bai sani ba ba ɗayan su ga mai iyawa shi bai yi abin da bai sani ba dan uwa ko kawo aboki mai taya masa duba aiki ba ɗayan su ga jalla sarki zuljalali bare shariki ga sarautar jalla bai kashe ba shi abin da yake lizimta kun halitta sashinta. ba su gunsa kamar kurumta har su bebanta makanta ba su samu wurin ubangiji ba shi ya yi su ya kaddaro su inda ya nufi samuwarsu babu mai hana afkuwarsu da san bawa ɗayansu zai sa masa ba da ya sani ba wanda ya yi yakan gajiyar yaƙi da so tilas ta samai afkuwa nasa ba sani ne har shi zo mutuwa ta samai fata rabo ba da ya sani ba inda ya so ya kan kurumtas inda ya so ya makanta ko shi bebantar a tilas ko shi cutar ko shi warkas a bisa aikinsa bai gaza ba to dai waɗannan wajibai ishiru na kenan wanda mun ka faɗi sa'an nan mun ka kawo su waɗannan da ɗaya yansu ga jalla bai kashe ba mai kadimin samuwa ne wanzuwa na sada'imi ne mai masa kaman sifa ne shi fa farar ka gane da wani sabu si masu ba bai misalti da jauhari ba ba fari ko ko baki ba ba mutum ko aljani ba bai kama da mala'iku ba ba kerarre ba ba zubo ba ya wadatu barin tsayawa ko zama ko dogarawa su sufofi ne na bawa masu kai shi bisa ga zawa ba siffofin ubangiji ba mai wadataccen sifa ne shi ga komai ka'imi ne ba shi ko tsaye ba shi zaune ko ina kuwa shi kaɗai ne ba mai aiki da shawara ba mai iyawa ne ga komai kaga yayi kasai da sammai shi kaɗai ba a taimaka mai ba ya huɗu ɗin hurin mai kwana shida tun ba bakwai bakwai ba bayyanar ayar kaɗaita, ta kai ga kowa walihata tun da dai ƙasa na zamanta lafiya sama na zamanta ba su da juna da gardama ba kai fahimta shi kaɗai na su shi ya nufa su zauna lafiya da su biyu na da hukunta dare da rana ba zai yiwu ba da shawara ba tarsashin abu shi ya bashi ya buwa ya ido ya ganshi inda kau kaga ya aje shi bar shi nan aka gaddara shi himma bata kau da gaddara ba hankuri karfar sa yafi ko da sauki ko da zafi ba da mara babu karfi ba kashin koma ga kifi kansa ya kwan cikin faki ba ya san mai ya aza su su da kasai ya ya rabe su ya halitta tsakakkakin su ya mafifita gare su da makaskantan su bai game ba dan sarauta nan yayi su din isan su ya su ga mafifita gare su ga makaskanta cikin su ba daidaita su yayi nufi ba wajibi ne gunsa iko har nufi da sani raiko ma ka san shida ne a mako ya halitti kan da farko da na ƙarshe tun ba a yi bakwai ba inda ya nufi abinsa nan ya tabbata gunnufansa bai wuce balle ya kasa in ya ce yi samuwansa kaga ya ba da an daɗe ba shi sani na saya kiyaye duk abin da ƙasa ta ɓoye shi da busasshe da ɗanye duba ma ice da ganye kunye ɗaya ba zai faɗi bai sani ba ko sarauta inda ya so nan ta zauna inda bai so tabbatan ta ba sai ta kwaso tarkacen ta ce ta taso ma'anar ta ya nufi ba to yawaita tafakkurin ka ga ikon wanda ya ka wanda yayi natsuwa da harka ya aza su cikin jikin ka, ɗaya ba zai motsi bai sani ba lafiya ke kora cuta ko ta sa hasken nagarta gun mutum shirfe mugunta sai mutum aga ya sai mutum aga ya katarta da abin da ya zamba zai iya ba wanda duk ya nufa da shirya kaga ya zama ba shi bashi ba shi ko yarda da ƙarya ba shi ko musu da aya tun ba ya tira ga maluma ba sai ya tsarkake hankalinsa ya ta neman taimakonsa yadda zai cika arzikinsa har ya riski madawayarsa bai iske abin da ke gudu ba wanda ke da rabo kiyama zuciyarsa ta kan fi himma ne ga inda ta san alama mai raba ta da abin zulama ba ta yarda da masu karkata ba karkata turban bata ce ba abin ta da rai a kwance wanda kaurai nan ya zarce kumbata ba za shi dace da yanda ya so a lahira ba tallashi ne sanya bawa nan ya sami kafar fitowa gun tafarkin fanɗarewa. Bai da boye shi bar dagawa ka gabai taɓe a lahira ba Talla al'amarin nufi ne, shi yake zatar da komai, gun mutum ba ƙoƙari ne, kan isai ba da tattali ne, in bai katari da arzuka ba. Duk gabansa da zuciyarsa, ba su kai shi da ƙoƙarinsa, har ya sami abin nufansa, rabbana ke taimakonsa, Ka ga dai kyawunsa bai ɓace ba. Rayuwa duka shi ya raya, tarsashin rai masu juya, wa gare shi da kauni haya, jallarai na saya buwaya. ba mai zamanin da zai tuke ba mai lizimtar tar sarauta ne garai da dukan halitta ke bukata tar sashinta ba shi san komai gare ta in ba haƙuri da kaddara ba mai nufi ne shi ya zarce inda ya so ba shi mance gunnara ya bare matacce ma abin da yake ɗimauce a garai bai shi bai sani ba shi sakan masa al'amura wajibi ne ba dabara kun halitta in ka lura janki ya shiga ta zarra ba ta motsa gabanta bai sani ba don isansa ya sanya rana gun dare sha'anin ya zauna ko dare ya shigar marana shi ya kaddara kowane na a cikin ikonsa bai gaza ba tarsashin aikin jimilla insa ko da bari ga Allah ja'izi ne la muhala in ka kaddara wanga halaye ba za ka ɓace a lahira ba Sufa ne kalmar shahada ba a koda karɓar ibada gun mutum in bai tsayar da wanga kalmomi ba shi da jaki ba a san mafi gudu ba zuciya ta yi itikadi su gaba su yi istihadi har su kai ga biyan muradi wanda ko ya zame sa'idi ga bidan sirda ba ya gaza ba sai ka san shi ya yi komai yanda ya kasai da mai, babu wanda ya taimaka mai ba abin da shi ke fake mai ga zukata har ba zai sani ba shi ya mako mai mazauni inda ya so ya yi tsakani shi ya rarraba ji da gani ɗaya idanu ɗaya a kunni kasan san matsayinsu bai haɗe ba duk ya sa masu yazewa, hankali ke rarrabewa in mutum ya lura bawa yan ibada ba ɗagawa in bai biyu wansa ya ɓace ba mai ibada don jaza'i ya yi makansa abin jafa'i yanda ya yi ta bisa raja'i yanda mai neman dawa'i ke son waraka ba zai ɓace ba in ka lura ka duba kanka tarsashin tsarin jikinka ka ga duk Allah ya baka me me wanzu gare ka naka in ba domin rashin sani ba lafiya rai shi ya baka shi ya haskaka hankalinka dukka kyautu tafakkurinka kar ka hallaka rizikinka ga abin da ba zai mawafaka ba ko dabinka da kangarewa duk gare shi suke fitowa inda rai ke waiwayowa ƙoƙarinsa shi ke zamowa mai san shirya ba zai ɓace ba wanda ke nema ya shiryu sai ya nemi uwar marayu mai yawan tausan shigoyu kau ya sha mama shi yayu ya tsotsi halinta bai rage ba kaga shan mama na kirki shi yake kai ɗa ga aiki mai saka shi akan tafarki wanda zai sa da da ɗaki kabari bai bar mawafaka ba duk maso rahama ga Allah to shi dai na sake da sallah mai ganin hasken fitilla to bi shi ke mai dalala da wurin da ba zai tuntuɓe ba shi ya aiko ma'aika don mu sami fita turarka wanda ke yawo a garka babu inda ya sanya fuska bai san mafita a hallaka ba su mutane ne kamar mu an kasa su yi tarbiyar mu sun lizamta da tausayin mu ba su san su ji kawwanin mu bai yarda da bin ubangiji ba dan yawan ban gaskiyar su yayi yo wahayi gare su har da littafi ya ba su sun aminta da yan uwansu ba su kan saban ubangiji ba wajibi ne gaskiyar su ba su ɓoye su, wanda an aiko gabansu ba su ma wazin su musu ba su soki abin da ya faɗi ba sun rike murkan amana zuciya ɗaya ba hiyana su ya samu rena juna su ake ce mursalina ba su sauya faɗin ubangiji ba ba ragewa ba su ƙara wa abibiya sun kajera duk batun gada sun ka tsara babu ɗai wanda sun ka ƙarora ga faɗin allah ba su yi daɗi ba su na ƙarshe har na fari ba ɗai da shi kan yi ƙari ko a ɓoye bare sarari kafa halayen su tsari ba kaumai soke daraja ba ce da sha ciniki da aure duk sukan ji wuya su daure har su kan cuta su ƙare don yawan haƙuri su jure ba su karkata sun bi duniya ba har cikinsu yakan ji yunwa har su kan ga abin sayarwa su yi rashi ba sa kulawa ba sa auka abin halawa ba su ƙetare da halaliya ba ba a yin aike su ɓoye ba su jin tsoro su tauye ko a birni ko a ƙauye ko sarari ko a ɓoye ba su saba faɗin Ubangiji ba. Su ɗari uku ne da goma, walla sha uku in ka ma. ɗai da Nuhu zuwa ka kai ma, ambatan manzan salama jikan adana na ɗan suwai ba. Sai fa mai duka shugabansu, ko da ya zaga ƙarashensu, rabba ya nufi shi ya fi su, daraja ɗai ko cikinsu ba a sami ya shi a martaba ba. babu mai shakar isassa shi suke cin arzikinsa sun sani ko da ruwansa shi suke sha maganinsa ba ta bar cutar da ke duhu ba shi ya samu ka gode Allah tun da alhairi jimilla mu ya ba mu shi zamdilala ne gare mu zuwa adala da abin dawaninmu bai sani ba Rabbana cika arzikinmu, har ka kai mu zuwa ga samu, saduwa da abin bidarmu, sai ya dilwara shugabanmu mu yi murna ba da fariya ba. Rabbi buɗe min basira, in yaban ma'ana da sura, sai ya dilwara wanda nura, ta yi ta sa aka ɗau allura a dare ba mai farin wata ba. Rabbana da mala'ikunsa sun yabe shi ashe yabansa, wajibi ne kar mu fasa, mai lizimtar ambatansa ba zai cuta a lahira ba. faifayewar ambatansa, kun rasuli dare da rana, ya fahimtar hankalina, ya fi san in je Madina ko dai da kafar mu bai tira ba. Rabbu ko a cikin mafarki, na ka nuna min ma'aiki, nan ƙuraishi ba maiki, in ganai ko dai da taki, ba ta kai mu baran mu bai gushe ba. Yaushe ne zan san faraga, ni Aliyu kamar in zaga, ne kaɗan haka ko in waiga, in ji an ce ka ga taga, shigifar kabarinsa ba rufe ba. ‘Yan uwa kowa basira ta ishe shi ya je ziyara, wanda bai taba ya hasara, sai fani da zaman larura ta tsare ni da ban san abin zuwa ba. Har abokan haifuwa na, ‘yan uwa tsararraki na, sun daɗe da sanin madina, mun imamul mursalina, ƙudura ba ta bar ni na tira ba. ban haɗa ma cikin uwa ba, sai da san sa'aju su so ba, mai alamar santuwa ba, shi ya sa ko yaushe ɗai ba, raina zuwanta bai gushe ba. Ya Rasulillahi in ba, an ka na faifaye ba, ban ribar rayuwa ba, me gare ni da zani ɗai ba, ni ba guzuri ba ba ido ba. Zo abokan ba ka shifta, arzikinmu mawul salata, wanda ko ya san kamanta, ta samurna ta tsananta, sai ko dai wanda bai sani ba. Ya Rasulillahi yaushe, zan gane ka a kofa yaushe, zuciya ta ke ƙasashe, za ta yin taushi in washe, in gano fuskar ka ba daɗe ba. tun a ba nutsuwa da harka zurjalali shike da haska nai da haske nai na haska ko ina ba ali da dukka ba a san mai fara samuwa ba sai cikin hasken kajalla ni akai nura muwala an kamai siffar kamala an aje shi kamar fitilla ba mai haske shi na bari ba Zuljalali ya ce da haske, zamgaran bawa cikakke, mai ibada ba da yanke, wa ba ya yi kamar ya narke ba don ƙudiran Ubangiji ba. Tun ba a yayi da sa'a, sai ya amsa mai daɗa'a, ko da harshe mai hulu'a, ya lizimta cikin mushi'a bai bar zikirin Ubangiji ba. shekara zan bar ɗari shi da yayi daga samuwar shi da dubu ishirin sai shi fa sarkin nan da yayi shi da dubu hudu bai saman bakwai ba rabbana yo hijabi goma sha biyu bulbusabi goma sha biyu bil hisabi ya aje bawa na jibi nan cike dukkan hijabi ba inda zamansa bai daɗe ba shamakin farko dubu go masha biyu babu togo shekarunsa awon gazango an tufa ta sanan da bargo daraja ba wanda bai tuke ba tun anan ya zamo mafifi tun mafifi ta ga ƙarfi na yi bisa siffa sharifi tun shi na nura ni iya ba a mai suran mutuntaka ba An tira shi anan ya koma, shamaki na biyu na girma, shekaransa anan dubu ma, goma sha ɗai ne ya koma, shamakin uku ba a duniya ba. Shamaki kenan na baiwa, bar ta shauran annabawa, babu Adamu babu Hauwa, kowanensu shina tahowa ya ga Ahmadu ne gaban sabubba, shi fa bai bauta ga kowa, banda Allah wanda baiwa, ke gare shi da ya fi kowa, hannuwa nasa sun fi yiwa da su sarfa don busi fari ba. Shekaransa anan da dai ma dubu ne goma daidai, sai da sun cika an kata sai, shamaki huda an kamai sai, yayi dubu tara ba a ‘yan adam ba, tun anan aka tara koma. komai an ka shi irin na sannai tun a ba kowa da komai sai ya tara dukan dalilai da wani sadadai ba zai gane ba an tira shanan ya koma, shamaki na biyar salama, na garai da dukan karama, shekaran sanan ya sama daraja ba wanda bai game ba. Tun anan aka ba shi iko, tara ko mene na iko, ya fi ƙarshe ya fi farko, tarsashin rahama ta sauko ta rufe shi ba a yi saman bakwai ba. Rabbana kuma sai ya je da Mustapha daraja na shidda, shamakin da ya san siya da shekaransa dubu bakwai da rabo bai fasa ƙaruwa ba. Arzika kasai da sammai, zirjalali ya fawwala mai, shugabanci duk ga komai, wanga alheri ya samai ba a mai rufi bakwai ba. Tun anan ya zamo niya ba, ko ana ba a gwargwada ba ba abin da na zai tafo ba sai da haske na ya duba ya gane shi gaban da bai kashe ba shamaki na bakwai ya zamma nan zaman sana shekaru na har dubu shida babu rana ba dare ni da kwana ba a mako ɗai hasusiya ba shamaki na takwas ka kai shi sai fashi sai wanda ya shi na ji ba kwana da tashi Shekarun sa dubu biyar shi bai bar tasbihi da hailala ba tun anan ya zamo halifa ne na Allah ba hilafa samuwarsa yi shi ƙofa ne ga dukkan masu siffa da abin da ba za shi siffata ba. Samuwar dukkan tafarki ko kamar su hali da aiki ko su saƙa ko su ɗinki ko abin ko na kirki ba su samu sa'an da bai kashe ba. Shamaki tara shekara na kan dubu hudu ne zama na zalla ya ci kamar taba na yi, tayyawa kuma ba kama na yi daga sammai har ƙasan bakwai ba. Sai aka yi kuma annabawa, sai aka yi komai da kowa, har su ƙarsai har samawa, tiba ma wani tahowa da ya faru sa'ad da bai kashe ba. shamaki da ya kai na goma rabbana da da himma aliya baitin alama samuwa komai muhamma ba a mai matuƙa ga martaba ba nan dubu uku shekarunsa tun fa ba kusa babu nesa an ka bayyana darajinsa babu kowa shugabansa in ba girman ubangiji ba sai aka yi sauran halitta tun a bayan shugabanta tun ta tabbata shi ya fita tun da ya zama samuwanta bai abkusa an da bai kashe ba shamaki kuma goma sha ɗai nan dubu biyu shekara nai an aje komai gaba nai don a tabbata samuwa nai gaba ba zai fasa afkuwa ba Shamaki kuma sha biyu ne, shekarunsa dubu guda ne, ya ga talikai ya gane, sai ya san shi shugaba ne ga halitta duk ba a yi ragi ba. sai halitta duk ta samu tamkacin lauhu da kalamu har da adamu ma ubanmu har da hawa kan uwarmu ba wanda zamansa bai daɗe ba rabba ya sanya ya zuciyata in ga zaɓaɓɓen halitta ko cikin barci in huta ma da zafin ƙonuwarta da ɗatun ba kai ni lahira ba har waya haɗa gaisuwa ta, kunnuwan mai kyau da kyauta, magani mai warke cuta, tun da raina ya lazimta ba don zunubai da ta yawa ba. Ni faraina na madina, kumfiyayye ɗan amina, mai adala mai hanana, sannu hairul alamina in ban gaishe ka ban na tsaba. kai ka cicciɓi taulafinmu har ka ɗauki dukan nawanmu din a sasanta gare mu kai ka zo din jin ƙayinmu tun ba a kawo mu duniya ba. godiyarmu tana gare ka, sai fa kai sai wanda ya ka, duniya don arzikinka, tarsashin fitila ta haska ba a bar kowa cikin duhu ba. Sai ina fata in shaƙa, koruwar iskan haƙiƙa, in ga Amadu ba mu shaƙa, shi yasa na gawa ga waƙa ban san zamanin da zai tuƙe ba. Na shi ba nisa tsakani, zunubai sun gaggake ni, ga rashin guzuri gare ni, ko cikin barci ka kai ni, in dai samuwan mu bai tira ba. Sannu sannu mijin Hadija, mai mafificin daraja, ɗan da ke ce masu raja, rabba ƙara mai daraja, da rabo ba wanda zai tuƙe ba. kan a ce haka nan kai shi tun da kai shi ka ɗaukaka shi ga mu dai kwana da tashi addu'ar mu zuwa gare shi in dai baranmu ya gaza ba sai ƙawa zuccin masoyi tarsashin sa'an da ya yi ɗaya a gan shi gaban masoyi zuciyarsa ta kan yi sanyi in ba da abin da ya hana ba Ɗan uwa in tambaye ka, tun ajin ka zuwa ganin ka, wa ƙasa ke ƙara harka, arzikin ka cikin zaton ka ce ne Muhammadu ɗan suwai ba. Annabawa su sun ji shi ne shugabansu, sun kaso shi a har ya bayyana zahirinsu ba su musunta ga martaba ba. sun sani kogin ruwansa, sun kasha bisa arzikinsa, kowanensu cikin isansa, ne ya samu tabarrikinsa tun ba aiko shi duniya ba. An batas da mahassadansa, an ka girmama masu sansa, an ka kunyata masu ƙinsa, ‘yan uwa mulzimci sansa, mai sansa ba za shi halaka ba. godiyarmu tana ga Allah tunda ya aiko rasula lahi gunmu ya zan fitilla wanda ya yi ma bai dilala ya bitur ba ba na hallaka ba. Sanda zaɓaɓɓen ma'aiki wanda ya yi zance da zaki shi da shi baki da baki ya hana masa cin awaki ya bari ya ce ba zai kuma ba. Sannu mai hasken wushirya wanda shi ya taho da shirya ya tsaya ya nuna hanya shi ko maganarsa bai kure ba